ministan matasa da wasanni na najeriya barista sulman dalon ya yi tur da sauke tijjani babangida daga matsayinsa na mataimaki na musamman ga coach in super eagles sunday odise ministan ya fita haka ne gabanin wasan da najeriya za ta buga da kungiyar kwallon kafa ta pharaohs of egypt wanda za a buga a ranar 25 ga watan maris a filin wasa na ahmadu bello da ke kaduna nisan ya nuna rashin jin daɗinsa ga wannan matakin da hukumar kwallon kafa ta najeriya ta ɗauka na sallamar tijjani babangida duk da namijin ƙoƙarin da yi na ganin cewa an samu fahimtar juna tsakanin hukumar da coach ɗin na ƙungiyar ta super eagles wato sunday olise sai kuma gashi aka biyo baya aka sallami mataimakinsa na musamman solomon dalon ya kara da cewa zai yi iya kokarin da zai iya yi na ganin cewa an samu waraka daga wannan matakin da hukumar ta ɗauka. ya ce babban matsalar mu a nan najeriya shine mutane na jiji da kai amma tilas ne wani lokaci mutum ya haƙura ya ba da kai bori ya hau domin ƙasar ta fi gaban burinmu na ƙashin kanmu.